mutu'a halal ce a shi'a amma ba mai da ƙananan yara cewar malamin shi'a a najeriya tun bayan wallafa labarin binciken da bbc ta yi akan auren mutu'a da 'yan shi'ar ƙasar iraki ke yi da ƙananan yara lamarin ya ɗauki hankula sosai inda aka ta bayyana mabambanta ra'ayi a kai ne mai suna BBC ba ta yi ƙasa a gwiwa ba inda kuma ta nemi ɗaya daga cikin malaman shi'a a Najeriya ta yi hira da shi akan auren mutu'a. Malamin wanda ba a bayyana sunan shi ba ya tabbatar da cewa lallai an yi auren mutu'a a zamanin farko na musulunci sannan akwai saɓani tsakanin malamai kan halaccin shi a yanzu. Malamin ya ƙara da cewa mazhabobi irin su malikiya sun ce daga baya an haramta auren mutu'a amma su a shi'anci sun san cewa har bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi auren mutu'a a lokacin mulkin kalifofin shi don haka su a shi'a auren mutu'a halalle. ne. Musamman yana ta yi kyau amma wasu kuma sai sake tambayi malamin shin su ma a Najeriya ana auren ƙananan yara a auren mutu'a? Malam ya ba da amsa da cewa, a'a, sai mace ta kai matsayin cikakkiyar budurwa balagaggiya. Samari bandakin juna, littafin so da kauna mai suna ce. An tambayi malamin, shin waye ke ɗaura auren na mutu'a? Sai ya da baki ya ce, iyayenta ne ke aurar da ita idan budurwa ce. idan kuma bazawara ce ita ce za ta aurar da kanta da kuma aka tambayi malamin shin ta yaya iyaye za su aurar da 'yarsu kuma auren da suka san na kankanin lokaci ne da ba zai dore ba inda malamin ya ba da wannan amsa da cewa musulunci na ƙoƙarin ganin an kawar da zinace-zinace ne sannan kuma mace ko iyayenta na da haƙƙin tambayar abin da suke so ga wanda zai aure su Allah dai ya kyauta amin